وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haɗuwa a wannan majalisi na tafsirin alkur'ani mai girma daga masallacin bilal bin rabah kokon marusa a birnin katsina a wannan yammaci na ashirin da biyu ga watan eh, ramadan dubu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da ranar sha ɗaya ga watan march dubu da da shida mun taru domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma mun taru domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda wannan shi ne majalisi na ashirin da ɗaya a jerin majalisar da muke gabatarwa a cikin wannan wata ne albarka in ba a manta ba a jiya mun faru bayani game da faɗin allah subhanahu wa ta'ala allazina yattabi'una rasulan nabiyyan ummiya بسم الله أنا كانت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذين آمنوا به وعذبوه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك أولئك هم المسلمون الله سبحانه وتعالى ينعكس السكوت وأن الذي ثبت المسجد رغم رانا القيامه sai ya ce allami na ya tabi raunar rasulan na biyar rumiya allazi ya ce duna ko maktuban inda ku tattaura to ya ce su ne waɗanda suke bin annabi al'ummiki. wanda baya karatu baya rubutu kamar yadda muka faɗa jiya allah ya sanya sallam ya zama ummi saboda ya zama mu'ujiza saboda wanda ya ta baya karatu baya rubutu ta yaya zai tara wannan tarin ilimi kama da yake Allah ne yake cusa masa ilimin kamar yadda ya ce sani ƙuri'uka in ana maka wahayi kakkai gaggawa wai don ka rike mun maka alƙawari mun baka ashwarar sanuqri'uka fala tansa za mu karanta maka falatan kuma ba za ka manta ina fatan mun gane saboda haka yana da matsar amfani mu gane cewa daraja ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama ummi kamar yadda Allah ya ce wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala taqutuhu ne yadika idan lam tabal mubtilun ba ka rubutawa ba ka kuma karantawa kafin wannan alqur'ani ne su. idan lam tabal mubtilun da masu fatanci sun samu kofa ina fatan mun gani Allah subhanahu wa ta'ala ya ce maktuban inda hum fit tawrat wal injil yana rubuce a cikin attawar da take Allah ya ba su da kuma injila wacce Allah ya ba su duka akwai wannan sufofin da Allah zai faɗa na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kamar da shekul islam ya faɗa ya duba a kuma ya ga waɗannan sufofin ya bil ma'ruf yana umartar su da kyakkyawa wannan kahun anil munka kuma yana hana su aikata mummuna wannan ita ce sifar annabi sallallahu alaihi wasallam a taura da kuma injila umarni da kyakkyawa da kuma hannu da mummuna waɗannan sufofi siffofi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma siffofi ne na al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki yana cewa kuntum khayra ummatin kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf ta'muruna bil ma'ruf وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله نعم ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ألا يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس ku ne al'ummomi mafi alkhairi waɗanda aka fitarwa mutane kuna umarni da kyakkyawa kuna hani da mummuna kaga wannan tuffar al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan Allah ya nuna a wata aya cewa ba wajibi ne duk al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallam sai sun zama masu umarni da kyakkyawa da kuma hani da mummuna ba babban abin da ake bukata shine yi mafiya yawancinsu su zama suna da wannan siffa Allah yake cewa ko kuma wasu daga cikin su zama suna da wannan siffa Allah yake cewa ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك waltakun minkum ummatun lallai ne a cikinku a samu wata jama'a waɗanda ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar waɗanda suke umarni da waɗanda yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar waɗanda suke umarni da kyakkyawa kuma suke hali da mummuna suke kira da alkhairi saboda haka wannan yana nuna mana cewa wajibi ne a cikin al'umma a samu waɗanda suke umarni da kyakkyawa suke hani da mummuna Allah subhanahu wa ta'ala a harshen annabinsa ya nuna mana in dai aka rasa waɗanda suke umarni da kyakkyawa suke hani da mummuna azaba za ta iya zuwa ta shafi dukkan mutane la ta'muruna bil ma'ruf wa la 'anil munkar ko dai ku yi umarni da kyakkyawa ko ku yi hani da mummuna ko kuma allah ya aiko da wata masifa ko wata matsala kamar yadda ya zuwa wani hadisin fayyadu khiyarukum fala yustajabu lahu da ofiyarukun falayus ta a samu zaɓaɓɓu daga cikinku su roƙi Allah amma kuma Allah ba zai amsa ba ina fatan mun gane saboda haka wannan yana nuna mana cewa ba wani mutum sai ya tara ilimi mai yawa sannan zai yi umarni da kyakkyawa kuma ya hali da mummuna ba in dai mutum ya samu gwargwadon abin da zai iya umarni da kyakkyawa ya hali da mummuna to shi kenan ina fatan mun gani in mutum ya samu wannan to ya ishe shi matukar mutum ya samu daidai gwargwado to wannan daidai gwargwadon ya ishe shi ina fatan mun gani saboda a annan sallallahu alaihi ya ce ballighu anni wa wani aya ku isar daga wajena ko da aya guda ne za ka yi mamaki wasu masu wazin kiristoci ba ma wa'azin suka karanta ba amma sun zama da shi abin addini ina fatan mun gane akwai wani kirista sakandariya yana aiki ya zo yana kira zuwa ga kiristanci yana bin mutane yana raba musu littafi ya zo ya kawo mallaka kafin kiristanci ya ce masa kai wata kaza ni liman ba ne ina limanci a masallaci kana ganin duk da haka zan iya zama kirista ya ce yi eh, mana ya ce masa ina ɓangaren kirista ne kafa to zan iya kaiwa rabar kuka duk da haka kana ganin a cikin sauƙi zan iya shiga ya ce to kaga confidence ne confidence ne amma mu yanzu in mutum ya karanta physics ko chemistry inda za a gan shi yana wa'azi wasu za su iya masa magana su ya take wa'azi alhali kuma ba ɓangaren kamar rashin confidence ina fatan mun gane da haka yana da kyau mutum ya zama cewa yana da confidence in mutum ya zama bai da confidence to wannan zai iya zama masa au abana wani kan da gaski wajen yin wa'azi idan mutum ya zo zai umarni da kyakkyawa wanda siffa annabi sallallahu alaihi wasallam shi a taura kuma siffar al'ummar ta ce kamar da Allah ya bayani a sun ta imani akwai abubuwan da ya kamata mutum ya zamanto ya lura da shi abu na farko shi ne mutum ya zama to yana umarni da kyakkyawa da hani da mummuna don Allah daga cikin mushkilorin da suke suke samun wasu malamai ko masu wa'azi sai ka ga wa'azinsu kamar huce haushi ne, in ya hau mambari zai huce haushi ya zazzagi waɗanda ya kamata ya zaga da waɗanda ma bai kamata ya taɓa mutuncinsu ba yana da kyau mutumin da yake wa'azi duk matsalar da zai yi magana da ita a kanta ya zama yana da ilimi a kanta wannan yana daga cikin sukkokin da ya kamata mai umarni da kyakkyawa da hannu da mummuna ya zama cewa ya siffanta da su sannan a mai umarni da ke kamar da Allah subhanahu wata ta'ala ce kul sabili أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين يتفتي هذه السبيل أدعو إلى الله على بصيرة معنى وأن هنيا تاتي wacce nake kira zuwa ga Allah ala basirati akan ilimi ina fatan mun gani sau da haka mai wa'azi duk abin da bai sani ba to yana da kyau ya koma da abin da bai sani ba zuwa su Allah hana wa ana duk abin da bai sani ba ya koma da shi zuwa ga Allah maɗaukakin kai. sau da haka ya zama ala a akan ilimi yake yin wannan karatun nashi ina fatan muna gani yana da kyau mutumin da yake umarni da kyakkyawa ko yake hani da mummuna ya zama a ga aikin a aikace ba a so malami da wa'azi ya zama ya mutanen da yake yi wa wa'azi lalacewa akwai wani mutum lokacin mana yara ya zo zare wani wa'azi Allah ya ma yi wa'azi ya wa'azi aka kai wajen sha biyun dare ana wahala ya ba da labarin wani ƙwa'ani da ya a rubuta ya ce ya ce da wanda zai yi rubutun distan da zai rubutu ƙwar'anin sai da abin a barke shi sannan kuma distan da zai yi rubutun sai ya yi na raka a biyu lokacin ba shekara shida ba zuwa goma to yake cewa saboda tsananin takatsar sakin da ya sa wajen rubuta ƙur'anin ƙur'anin ba a kammala shi ba amma kusan motsi ya Allah ya mara saboda haka cikin abin da ba na mantawa ya ce wannan da suke tare da shi su uku ne suka ya ce wannan ɗan gidan dayar bauchi wannan jikan na tsirka barai shi kuma kana hawa bakar guri da duk wanda ya zuwa a kan kaga zai ga a akwai kwambinashin a gurin bala ya faɗi ya faɗi combination guda uku da suka zo wa'azi ne wa'azi ne ratsa ya ce da wata bara naira hamsin hamsin cewa wannan baran inda ya kashata sha ta a kwana arba'in da biyar za ka ci ƙwar'ani akwai wani wani da zai dinka zuwa maka mafarki kullum da daddare yana yana karanta maka isu ɗaya da rai idan ka tashi za ka ji kayatin wallahi da haka idan kuma ka yi tozari da ita wannan bara wata haya ce a suratun nahari in ka yi tozari da ita to ya ce ita kuma jikin da ake asiri aka muni za ka ga wurin yana haya ya yi wa'azi mai ratsa jiki har sha biyu dare malam shahid a cikin bayanin shi ne wace gari da safe wasu suka gan shi ya fito daga gidan karuwai da ya gama <laughs> wa'azin a gidan karuwai ya kwana ina fatan kun gane saboda haka ba wai mai wa'azi ce ya zama masu ni, ya zama tuncewa <laughs> ya zama tuncewa baya aikata zunubai ba amma dai ya zama yana kama, kuma akalla in bai tsara waɗanda yake yi wa wa'azi nagarta ba kar ya daga su wanda yake umarni da kyakkyawa yake hani da mummuna dole sai ya zama mai haƙuri kamar yadda ya gabata a istorin annabawan da muka karanta a cikin wannan sura annabi nuhu ya je aka ce barka ma wani annabi nuhu ya je aka ce masa a kan fatani inna da na raka fi da fi balari mubin wa ƙaru majnunun wasu ce annabi hudu a ce mai yana da wauta ina fata mun gani kaga duka waɗannan idan ka kalla wani abu ne wanda yake nuna da yawa da dole sai ya karfi da su dole mutum sai ya yi haƙuri sannan daga cikin siffofin shi ne mai wa'azi ya zamanto yana sanya hikima a cikin wa'azi za ga wani faɗa ba hikima waɗanda suka saba masa zai cece su da munanan kalmomi 'yan bid'a 'yan kaza wanda yana daga cikin abubuwan da suke iya nesan tattali wa'azi daga yin wa'azi suke nesan da mafiya daga hansar wa'azi wata rana imamu ahmad shi da ya haji da bari suna yawo suka zo wani mutum bai iya alwala ba cijiyar suka zai suka ce za su koya mana lura ba zai hanka ba sai suka ce masa mun yi jayayya da ni da abokina a kan waye ya fi alwala shi ne muke so ni alwala ka gani don ka yi mana hukunci sai ce sai kowa ya yi sai ce duk kuɗi ya alwala yawa da yana da muhimmanci mai umarni da kyakkyawa da hani da mummuna ko kuma yan hizba yana da kyau su fara abin da yake da mahimmanci sannan wanda yake da shi idan akwai abu mafi mahimmanci wanda mutane ba su iya ba to shi ya kamata a kuma da karfi ina fatan mun gane amma ka zo akwai farallai da wajibai da mutane ba su iya ba ka zo kana musu magana kan mutane wannan kuskure ne a tsarin wa'azi ko ka kalli hadisin mu'az bin jabal annabi sallallahu alaihi wa sallam ya umarci mu'az dan jabal cewa idan ya je abin da zai fara kiran mutane shine biyayya ga Allah yin tauhidi idan ya zamanto cewa sun yi tauhidi sannan sai ya kira su zuwa Allah sannan sai ya kira su zuwa su ba da zakka to haka ake so ne yawa a jira a can baya wajen shekaru talatin da biyar a farkon 90 akwai masallacin da aka rufe shi a kano saboda rigimar da aka yi a kan da istira wanda da istira ma a wajen wasu malaman ba ta ma kai matakin mustahaji ba Su yana da kyau malami ya kula da farawa da abin da yake da mahimmanci sannan wanda yake bin sa wannan yana da ciki malami kada ya dinga yi wa mutane girman kai kamar yadda Allah ya ce waqtin sana haka liman tabaka min al-mu'minin sannan yana da matuƙar amfani ga wanda yake da umarni da kyakkyawa da kuma hali da mummuna ya yi ƙoƙari ya zama cewa a ya yi ƙoƙari ya zama cewa yana duba yanayin da ya kamata yi wa'azi idan ya zai yanayin bai dace da wa'azi ba yana iya bari na taɓa jin malar a ya ce akwai lokacin da suka je makabarta mala mala kulawa wanda duk duniya ba san wanda malam jafar yake girmamawa kuma shi ba a waɗanda ya wuce ya bari ya ce da ya ce masa yi wa'azi dama makabartar mai kuɗi ne ya mutu aka je gani shi man jafar da ya kalli kayan da ya sa da zai je makabartar sai ya ga in ya musu wa'azi da wannan kayan za su iya raina shi sai mai musu ba so idan mutum ya zo zai iya kara munka akwai darajoci guda uku in yana da ƙarfin hukuma to shi ne zai amfani da hannu amma in bai da ƙarfin hukuma to sai dai ya yi amfani da harshe kawai kawai ta yawa in an bi shi kenan ba su ba shi kenan amma wasu abin da mutane ke ko farfa kalaban giya in ana sha wannan karfin wanda yake da hannu a hukuma ne ko kuma hukuma ta sakalima ina fata mun gani sai kuma wanda ba zai iya wa'azin ba ma sai ya ci abin da zuciyarsa saboda haka na sallallahu alaihi wa sallam wai بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات Yana halasta musu abubuwa masu تداعي saboda ka duk wani abu da kyau da tsarki halar ne mutukar ba a samu dalilin da ya haramta shi ba Wai wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith kuma yana haramta su duk abin da yake dauka ne kuma yake cutarwa saboda ka duk abin da yake dauka ne kuma yake cutarwa haramun ne ko da ba a samu nasi ƙarara wanda ke nuna haramcin shi ba saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam ah, daga cikin sufofin akwai haramta dauka da sauran wannan yana da cikin dalilan da suke nuna mana shan taba sigari haramta. saboda har kamfanin da ya taba sigari ya tabbatar da cewa taba sigari is a dangerous to health taba sigari tana cutar da lafiya ina fatan muna gani a don haka duk abin da yake da wudani ko da ba nan biyan kake to ya zama haram sai ce wani kuma an kuma iskon wani abayar da lafi kanin alai yana daga cikin sufofin wannan annabin wahalhalu da shari'u masu tsanani duka wannan annabin shari'ar ta tana soke su a shari'a banu isra'ila akwai abubuwa masu tsauri wanda daga cikin abubuwa masu tsauri in mutum ya yi zina washe gari zai iya tashi ya rasa wa abin da a cikin kowace. wani ya yi zina ka kuwa dama mala'ika ne rubuta haifar zai gogo shi wanda ya gaskiya ga wajen ka gani sannan an ce idan tsari ya taɓa tufan mutum to sai ka samu sai ka yi wurin yanke tufan tsari in kuma ya taɓa fata kare za ka yi ta karkarewa ne har sai jin ya fito to yana da su kuma wannan annabin soke waɗancan matsalolin da kuma tsananin da yake ciki da wahalhalar da yake cikin wancan shari'a allazi na amanu bihi waɗanda suka yi imani da shi wa azzahu suka girmama shi girmama Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin alawomin imani wa nasaru suka taimake shi wata nuwa allazi unzila ma'ahu kuma suka ba hakkan da aka saukar tare da shi ulaika hum al-mujrimun wa annas sunni wa la tasrabuka ila taqti rabbuka ana lakum al-fawz bil mawdu' wa an-najat bil mawdu' mutum ya samu abin da yake fatan samu da ya kuma zaman cewa ya kubuta daga abin da yake shi tsoro na السماوات والأرض لا إله إلا هو فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته فآمنوا الله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون يا أيها yake cewa ya kai wannan annabi Allah subhanahu wa ta'ala yake zayawa annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce musu ya ayi nan ya ku mutane inni rasulullahi ilaikum jami'a ni manzo ne zuwa gare ku gaba ɗayan wani yana daga cikin khususiyar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya fada a hadisin hamsan khamsan lam na nabiyun kamar. an bana abubuwa guda biyar waɗanda ba wani annabi da aka bawa su daga cikin shi ne annabi sani cewa kanan nabiyyu yub'ath ila qaumihi wa bu'ithu ila an-nasi kafa ba a kan aike shi zuwa ga mutanenka ni kuma da aka tashi sai aka aike ni zuwa ga dukkan mutane ni kuma sai aka aike ni zuwa ga dukkan mutane ina fatan mun gane saboda haka wannan yana da cikin khususiyya annabi sallallahu alaihi wa sallam ina fatan mun gane a nan sallallahu alaihi yana cewa an aike ni zuwa ga baƙaƙen mutane da kuma fara mutane kaga annabi shu'aib mutanen annabi lut mutanen shi yasa za ka samu wasu annabawan ma guda biyu sun yi zamani da annabi ibrahim sun yi zamani da sun yi zamani da wa annabi lutu akwai annabawan ma da aka yi su zuwa ga mutane da suwa musa da ɗan uwansa haruna saboda haka akwai annabawan da duk sun yi zamani ɗaya amma shi a nan alaihi wasallam ya zuwa ga mutane Allah allazi lahu mulku samawa ta wata shi wannan Allah da ya aiko ni shine mamallakin sama da ƙasa la ilaha illa huwa ba wanda ya cancanta a bauta masa sai shi yi kuyi wa yumi yana rayawa kuma yana kashewa wannan yana daga cikin sukokun Allah masu daraja Allah maɗaukacin sarki shi kaɗai yake da wannan siffa saboda haka kisa da mutuwa a hannun Allah ne wa ma kana li nafsin وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين معجلة إنك ما أنشأت تاوش أرسليكم ولا كتاب وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤكدا السلام ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. فليس تقوي وعليكم مسؤوليتنا على ko kashe mutum a kai yara saboda haka wa ma kana li nafsi an tamuta illa da idnillah da aka yana daga cikin sukukun Allah al-mumin yana da cikin sunayen Allah mai kashewa shi ne wanda yake kashe kowa yanzu Allah an iya san ajalin ko mala'ika mutuwa kuma bai san ajalin mulka sai dai wanda take dab da mutuwa a cikin mu to mala'ika mutuwa za a nuna in akwai wanda zai mutu nan ba da jimawa ba mala'ikan mutuwa ya tsaye ma in akwai wanda zai wuce yau in dai dukkan mu za mu wuce yau to Allah shi kaɗai ya san wannan lokacin da kowa zai tafi Allah ya sa mu daga haka ba a shi billahi wa rasulin nabiyyi ummi da haka ku imani da Allah da manzansa al'ummi wanda baya karatu baya rubutu allazi yu'minu billahi wa kalimati wanda ya imani da Allah da kalmomin Allah wacce da rubu kuma shi wannan manzan ku bi shi la'allakum tahtadun domin ku zamanto cewa kun abin nan domin ya zamanto cewa kun yi a kusa samu shirya ina fatan mun gane saboda haka ma'anar wa kalimati mana duk abin da Allah ya sauka masa da shi ya karkatar shi kuma kome musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi wa min qawmi musa ummatun daga cikin mutanen annabi Musa akwai wasu jama'a yaduna bil hajji kaga wannan adalci ne daga Allah ubangijin kai saboda ana da matsalolin baro isra'ila to kanka da su su duka mutanen banza ne shi ta Allah wa min kawai musa ummatun ya hadu da bil A akwai da suke bin gaskiya wa biya akilun kuma وقطعناه اثنتي عشرة أسباطا أمما نعم وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اقذف بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا نعم قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون نعم الله سبحانه وتعالى يكي يتشغب جواب العباد game da su waɗannan bayan Allah mutanen annabi Musa alaihi salam yadda za ku gane cewa annabi Musa ya ci wahala banu isra'ila annabi musa ya sha wahala a wajen banu isra'ila sun wahala da shi sosai to shi ne allah subhanahu wa ta'ala yake cewa allah ya rarraba su ya rarraba su gida al'ummomi goma sha biyu mana an rarraba su ɓangare-ɓangare ya guda goma sha biyu su waɗannan mutanen annabi musa ɗin wa wahayina ila musa muka yi wahayi zuwa ga annabi musa idistasa wa qaumu idan mutanensa suka buƙaci ruwa to a lubris bi a sakar hada kawai ka daki dutse idan sun buƙaci ruwa ka ka daki dutse da sanda waccan ne sandar da Allah ya zo ya bashi ya tawo da take ga madiyana a zahiri ita ce har yanzu take yayi anan zai fi a asakar hada ka doki dutse ka kamar yadda al'allama abdurrahman sa'adi ya faɗa ya ce zai iya yiwa ya zama wani dutse ne na musamman zai iya yiwa kuma tun da da alif kalam alif ɗin za ta iya zama al'ahadiyya sai ya zama cewa wani dutse na musamman ko kuma ta zama aljinsiya sai ya zama to kowanne dutse ka doka to za a samu ruwa mu'jiza ce ina fatan mun gane idan ka buga din to fan bajadat min ashar ta aina da ya buga idan ya zama to cewa ya bugi ya bugi dutsen kawai sai sai kaga kawai idanuwa ruwa har guda goma sha biyu sun bu. kada alima kullu unasin masharwa kowace jama'a daga cikin jama'un nan guda goma sha biyu dukkan su san mashayarsu daga cikin ni'imomin da Allah ya musu wa zallalna alaihim al-ghamam kuma muka sanya musu girgije yana yi musu kwa wa an anzalna alaihim al-manna wa salwa kuma muka saukar musu da dar'a wa salwa sai ne ake fata shi na na yan shila ne yan na to da ƙananan da manyan wanne ya fi daɗi ne in ka ci hankashin ma za ka amma saboda sauran kan irin rabon isra'ila sai suka ce sai suka ce kai lantar tsira na tsarin ma. mu ba za mu iya tura abinci ɗaya ba sau ya karuci allah ya dinka fito mana da abu kawai ta ƙasa mu dinka samun ta alkama su ko ba da sauransu kaga rashin godiya allah Thank you. ina fatan mun gani ku roƙa tsayi ba ce mara suna ku ci daga mafi daɗin abin da daga daɗaɗen abin da muka azurta ku da shi amma wa ma kuna, duk abin da suka yi na tsawon kai da na saba wa Allah ba su zalunce mu ba in kawo an kusa yi ya zirma kansu suka gane? na'am وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم رغدا وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حفظة وادخلوا الباب سجدا وقولوا حفظة وادخلوا الباب سجدا لن نغفر لكم خطيئاتكم فنزيد المحسنين كما كان بدالون كثيرا مكتشي مسكن هذه القرية كزونا أولنا القرية وتجي وتع القرية شيء يريع Allah ne ya mata ne Allah ne fara ba a take dai zauna wannan alƙaryar kowa wacce yake ce sanin ta ba zai amfani mu ba jami'in ta ba zai cutar da mu ba ba wa kuro ni na rai su sheto ku ci da abin da kuke so wa kuro hibbatun idan za ku shiga cikin al'ayya ku ce allah ka gafarta mana zunubanmu shi ne ma'anar hibba Wani kuro ba su ce kuma ku shiga cikin ku shiga kuna masu sujjada in kuka yi haka na gafiyar lakon kamfi a cikin za mu gafarta muku zunuban sanadidin musulmi za mu ƙarawa masu kyautata ma'ayin barbuji sun aikata ko ba na فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجبا من السماء بما كانوا يظلمون الله يكفي فبدل الذين ظلموا منهم waɗanda suka yi في daga cikinsu sai suka canza ƙaunar da gairar suka canza wata magana wacce ba haka aka gaya musu ba mana ne mafan ce tibba ne mana tibba me fasara tibba Allah ka mana gafarar zunubai su kuma sai suka ce tibba ne mana tibba an kama maimakon su shiga suna masu sujjada kawai sai suka shiga suna jan gini shine ma'anar fabattaran lamina wada mu'minu waɗanda suka yi zalunci daga cikinsu ka gano na ba su duka su kai ba kawulan da zairar lantaki da lau waɗanda suka yi zalunci daga cikinsu suka canza wata magana wacce ba an haka gaya musu ba a rusar na alihin rijizan da sama sai muka yi ko musu da wata azaba daga sama mana kanu yau saboda zalunci ne ina fatan gani kaga wannan yana nuna mana cewa in mutum ya saba wa Allah to Allah zai jarrabe shi da wasu masukun saboda ka duk wanda yake so ya zauna lafiya to ya kiyayi saban Allah subhanahu wa ta'ala saboda saban yana haddasa matsaloli masu ɗumbin yawa ina fatan mu واسألهم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعبون في السبت إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون هذا يأتي واسألهم كتنبيس عن القرية التي كانت حاضرة البعض game da alƙaryar nan wacce take a gefen kogi iziye a dole fiskar lokacin da suke wuce gona da iri a ranar asabar saboda an hana su yin aiki ranar asabar su kuma sai suke yin aiki ranar asabar izi ta a cikin yin ta yau masafin shura'an ranar asabar an ce kanta ta mai to in ranar asabar sai kifin kuma yanzu zo da yawa amma wa yau ma da ya su juna la ta ce ranar ta asabar ba ka samun kifin su kuma ya suka yi dabara sai su saka koma ranar asabar sai su ɗauke ta ranar lahadi كذلك لو bi بمقام السكون kamar yadda ka gani haka muke jarrabar su saboda fa'adancin da su insha Allah ta da rubutu gobe za mu ci ƙarin bayani game da akabu su na'am wai kitan da tambaya Thank you. mai hukuncin rino a musulunci ta yadda na fahimta wasa ne idan an haɗa shi da kuɗi wannan bai da bambanci da can in ya shagalar daga ambatan allah shi ma wannan ya zama haramu akwai malaman kuma da suke fassara riyo da hadisin malla ibadin nan duk wanda ya yi wasa da nar sai suka fassara shi da mutu da ya saba Allah ko ya saba baban alƙafi au kama kala da biyu sallallahu alaihi wasallam so dai a bar shi sai wani abu ne na amma ta ba su tambayar baki ya Allah manzo ya Allah mutane na sun yi wa wannan alƙur'ani nisa ina da cikin gida da shi shi ne na da ne. na in mutum ya daga hannu sai an nuna shi ya tambaya bismillah hukuncin masu duba alkur'ani daga cikin waya a lokacin da ake ta hajji gaskiya barinsa allah ce shi ya wasu mutum ce ma haramu saboda motsi a cikin sallah a wajen kiya ne ina ga motsi uku a sallah yana fata sallah a wanda yake amfani da waya zai ta jujjuyawa da ko da ya saka ta su dai wata maza ba halittiya ba in motsi yawa wanda bai zama dole ba a ka so sa wurin jama'a kawa sai ka so sa shi to gaskiya yaba ko ya yi rana so abin da ya kawai ya Thank you. ana turanci turanci daidai ne kamar confidence confidence abinda ake nufi da confidence shine kayi yi abu cikin gamsuwar cewa za ka iya shi confidence mana ka yi abu kana ne gamsuwa cewa za ka iya abu ɗan shi ne confidence ko na kuma ni ma a daidai wurin da kawo shi ka ce yawan aikata wai yawan istighfari da ne girban da ne tawbatar nasuwa zai iya tasiri Allah ya so zai iya gafarta ma wanda ya gabata ko na hannun Allah ya na akwai wata tambaya na alaikum salam idan aka rubuta Allah ya masa eh, to, ya riga ya san ya mai ya ce na ba haka ne amsar ba yanzu mutum ya ce zai zai da alwala ne yake nufi yana da alwala ko na to kaga ai idan irin mutanen nan ne waɗanda na ukan su da an gafarta musu kaga na iya cewa kafin wani a suwan kimani makocinmu na zariya ya ce in dai ka ga ɗan ɗariƙa kaza ya kwana a ƙabari to bai fara imani ya alta amma bai fara amma in dai har ya taɓa yi to ranar ma za a ɗauke shi to ga nan haka ce Allah ya ce ta dama ya rahama ai ya yi ko tunda <laughs> tunda mutumin da ba zai kwana a ƙabari ba ka san dai ba a wuce zai kwana ba yawwa to shi ne don an riga an san mutum Allah ya riga ya mai harama a shi ke nan ba a iya to kwanye da da dama ko ba ma ta mai ta Allah ya ba mu da shi Allah ya sanya mu cikin bayan Allah na ke yawa to akwai sallar jana'iza da za a yi bayan sallar mabi a wannan masallaci insha Allah kuma a lokacin ma za a kara sanarwa